الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حدواء أتكين شير منا دروس رمضان درس منجية muna magana akan abin da ya shafi masu fita ta hajjudi musamman barin mata zuwa fita ta hajjudi din da fita sallan tarawihi da fita musallatai mun yi magana abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na afdaliya yau kuma abin da za mu ɗora shi ne masu fita ta hajjudi din ɓangaren maza wanda zai fita ya je ta hajjudi da Allah yi sallah daga sha biyu har karfe uku na dare ko wani abu makamancin wannan a mazanin ƙara ibada da neman kusanta zuwa ga Allah musamman ma a ashirul awakir ma'ana goma na ƙarshe yana da kyau a sa taka tsantsan kwarai da gaske a sa kula abinda nake nufi da wannan shine eh, sallan asubahi guda ɗaya rak ta fi duk tarawihin da za a yi a ramadan daga farko har ƙarshe ma'ana kada mutum ya kuskura ya zama irin abin da malamai suke siffantawa kalladi ne kasran wa hadu misra ya zama kamar wanda ya gina beni ya rusa gari Ma'ana in mutum ya kuskure ya je ya kwana sallah sai aka zo ya gagara yin sahur wanda sahur din shi ma sunna ne bai samu karfi ba ko bai samu sunna ba ko tsotsai Allah ya sauwake ya sa bai samu sallan asubahi ba to wallahi tallahi gwanda bai fita ta hajjid ba ko sau ɗaya a rayuwarsa ya fi ma ma'ana yana nuna maka ahammiya na sallan asubahi wanda ita Allah zai tambaye ka kan ta ranar tashin alkiyama ma baka fita ta hajji ba ko na fila raka a biyu kai a gidanka Allah ba zai tambaye ka ba amma wanda ya gana da karfin gwiwa zai iya wannan ya dawo ya yi suhur kuma ya samu sallan asubahi madalla amma wanda ya tabbatar cewa zai zo ya makara asubahi kar ya kuskura kar ya kuskura bai yi bin Allah ba she ubangiji ta'ala yana farin ciki da abin da ya farlanta ma ka fara aikatawa idan baka aikata abin da Allah ya farlanta baka ba ka koma kana sunnoni da mustahabbai wannan a wurin Allah baka yi kobi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hadisi yace man qama man sallal isha'a fil jama'a wanda ya sallan isha a cikin jam'i Allah zai bashi ladan yayi rabin dare yana nafila amma waman sallar subha fil jama'a wanda ya sallan asubahi cikin jam'i Allah zai bashi ladan ya tsaya dukkan dare amma me kace tunani wanda ya tsaya a dare kuma ya kiho ta sallan asubahi wannan kuskure ne mai girman gaske kamar yadda muke jan hankalin limamai da suke sallan tarawihi su ma kar matsanta wa mutane sosai ya zama an fi so in sallah na farilla ne ko sallah da kake jan mutane ka sauƙaƙa amma in kai kaɗai za ka yi sallah in ka ga dama raka'a ɗaya maka ka karanta ƙur'ani duka wannan kai ka so dan mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ya ja sallah ya ja doguwar sura wani sahabi ya fita ya ɗauki takalmin takalminsa ya je kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce me yasa ka da su me yasa ka fita a masallaci ba me yasa ba ƙare sallah da kai ba sai ya ce a kira mu'az sai ya ce ya mu'az aturidu an takuna fattana kana so ka zama mai fitina kana so ka kori mutane a masallaci ne Ya ce in za ka yi sallah ka karanta sura kaza da sura kaza da sura kaza akwai saukakawa su kuma ɗaya janibi masu yin farfarfarfarfar ai ta buga goshi ana tasowa kamar abun wasa su sani inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne Allah mai tsarki ne Allah mai tsafta ne bai kai ban aiki sai mai kyau sai mai tsafta sai mai tsari don haka a tsaya tsaka-tsaki a yi ibada fatan Allah ya samu yi karɓaɓɓiya Allah ka zaunar da Najeriya zama lafiya Allah ka kwaranye mana tsadar rayuwa ubangiji ta Allah ka samu yi juna mu barka barka da wannan aiki da muke a gidan aljanna firdausi da rahamarka wa sallallahu wa baraka ala hadha nabiyil karim